ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Auren Shehu kashi na goma sha takwas. Me yasa ka fasa? Kamare ni mana, ka dake ni, idan har baka ɗaga hannu ka dake ni ba Usman, kai baka isa namiji ba. Murmushin mugunta ya sakar mata, kana yana mai ja da baya furta idan har duka ne zai gwada miki ni na isa namiji ni kuwa zan da keke abu amma duka mai daɗi ba irin wanda kike tunani ba irin wanda zaki daina maita duk wani namiji face ni usman yana gama faɗan hakan ya fice da sauri don koyar da yake ji zai iya aikata abin da zai zo ya dana sani tana mai nana ta magana usman cikin ranta yadda ta ga rana haka ta ga dare daraban da ta sami isasshen bacci ta rana da ta waye gari a ragashehu kamar yadda kowa ya kwanta da sanyin jikin zuwan su can gwai rigar da tsoron abin da Tanko zai iya aikatawa saboda korar da aka yi masa. Haka aka tashi washe gari. Sai dai hakan bai hana mata duka fura da zuwa tatsan nono a subahin fara ba. Bukka da ke kusa da ta a tuwaye, matar taubashin shehu ya sauke rahila da cangwai, saboda aminta da ya da ita. Sannan zaman da suka yi a ƙasar Benue da mijinta lokacin da suke ganiyar kaɗa shanu, yasa ya ɗan fi sauran wayewa. Duk wannan kai komo da ake da rahila ake yi. Sakin jiki tai tana aiki tana lura da ragar sosai, Shangwai ko ta shige cikin 'yan mata sa'anninta suna ta hidimar gabansu. Ko da aka kammala girki, Raƙiba aka kwala mu kira don ta kai wa Zainab nata. Iya labar shi zan kai, Rahila ta yi saurin faɗi, don dama neman hanyar shiga sashen shehu take. Ai haka, tun safe kike aiki fa. Allah dai ya miki albarka. Faɗin iyalla tana mamakin sauyin hali da ta gani a tattare da Rahila. Ba komai ina, ai mu masu laifi ne. Duk abin da za mu yi don mu rage nauyin zunubin mu za mu yi. ai kuwa shehu na son dabba ma ga ta kaɗu marasa daraja hansai ta shaɓa tana mai taɓe baki kin ga ki iya bakin ki? ba da ni za a yi shari'a ba in bai so ta bawa zai so da gani ai ka san ai birni ce cewar iyalla tana mai tashi daga wajen kalaman nan ne suka sa rahila ƙara son zuwa don ta gane mai idananta matar da kyau gashi dai zuwan su jiya kawai ta da cewa yana kishinta da tunanin nan ne ta nufi hanyar sashen shehu da sallama ta shiga bukka ba tare da ta jira an amsa ba duk da cewar Zainab ba amsa sallama su take ba. Zaune ta same ta ta baje kayanta akan gado tana daga su. Neman mai dama dama take da za ta saka kasancewar duk sun yi datti. Buga wayarta take a tafin hannunta. Neman mai ɗan dama dama take ta saka kasancewar duk sun yi datti. Buga wayarta take a tafin hannunta kamar haka ne zai sa batirin ya caji har ya kawo. A ce mutum ya zauna kurma a kungurman dajin nan? Ta ina zai fara? Ga waya a kashe ba caji. ta ce tana mai jan tsaki daidai lokacin da rahila ta kai bakin kofa za ta fice daga ɗakin jan haka ta jiyo tana mai kallon hannun zainab ko da ta shiga bata mai da hankali ga hannun nata ba illa sutura da ta gani zuba a kan gado musamman gajerun wandunan zainab la wallahi irin abin da mai na yake magana da mutane in sun yi kidnapping sallah ko me ma sunan shi ta ce tana bingire baki duniya idan akwai abin da ke burge ta to bayan waya ne dan taso tanko ya bata ɗaya wata rana da ya shigo da su ya ce mata ai kuɗi ne maƙudai in ya sai da su. In sun yi mene? Ya aka ke kika iya Hausa? Zainab ta ce cikin firgici da kuma farin ciki. Firgicin ambaton kidnapping da kuma farin cikin wacce ke jin Hausa. Hakan ya sa Rahila an karewa da sibil da baka tai, da ya saurin gyara magana ta ta hanyar faɗin a'a, wai in sun dawo daga wajen sana'a nake nufi. La, Hausa kike mun? Kina jin Hausa? Kin yi Hausa? Ai kusa rabin matar rigan nan ma ba fiye da rabi ba suna jin Hausa. can miki suka yi basa ji cewar rahila tana mai duban zainab wacce alamar mamaki ya bayyana a fuskarta kafin rai ya maye gurbin mamakin murya ƙasa ƙasa ta ce babu mahalukin da ya taɓa min ko na musu magana ba sa nuna min sun gane balle sa amsa sai tsinannen dariya kamar mahaukata hmm. kaɗan daga cikin aikin usman kenan cewar rahila tana mai jinjina kai usman kuma akan wani dalili zainab ta tambaya cikin ɓacin rai zalunci ai babu azalimi sama da Usman. Kin ga da mahaifin Usman da na tanko mijina, uwa ɗaya uba ɗaya suke. Amma Usman ya tunkuɗe sirikina daga sarautar riga shehu. Haka kuma ya haɗe kujerar tare da haɗe dukiya gaba ɗaya, ya kaɗa shanu kaf. Bai bar mana komai ba, ya bar mu bacin yau bare na gobe. Bakin cikin hakan ne halaka sirikina har lahira. Dole ta sa muka bi sahun riga shehu. Gabanki dai aka yi komai jiya. Ta ƙarashe magana tana matsa ƙwalla. Cike da tausayi Zainab ta furta lalle ya cika azalimi na gaske. tunda har ya iya yi wa jininsa haka. Ban yi mamakin abin da ya aikata gare ni ba. Nan ta kwashe komai ta faɗa rahila, ta ƙare da ni ban san yadda aka yi ba. Zan dai tuna san da na gama karatun jarabawa da zan zana. Kawai sai waye gari ne na ganna a kungurman dajin nan, hannun wannan a zalimi. Sirkulla kenan, ai kiran ya miki, cewar rahila tana mai hango tarin dukiya da tanko zai samu ta sanadiyar Zainab. Don kuwa kifi ne daga sama gashashe, za su yi amfani da Zainab ta hanyoyi guda biyu na farko su kwaci ragar shehu ta hanyar haɗa baki da ita don kuwa tun jiya ta gano shehu na so da kishin zainab zainab ɗin ce dai ta kasa fahimta haka kuma bayan sun kawar da shehu su karɓi kuɗi maƙudai na fansar zainab don kuwa dai bata ga dalilin da zai sa tanko ya ga zainab ya mayar da ita salin alin haka nan ba ikon allah yanzu dai tunda da na same ki baki munafince ni ba kamar sauran magana da ya dawo da rahila daga wasikar jakin da ta fara kenan jin zainab na faɗin mun hanya da zan bar wajen nan ni kuma na miki alƙawarin dukiya mai yawa sannan zan sa a kama a zalimin nan da na rahila ta dawo nutsuwarta ta murmusa kana ta bata amsa da in dai daga bangare na ne kar ki ji komai ni damuwa ta ma yanzu kayana da suka yi datti rigar nan kafka kazamai ne Zainab ta ce tana mai ɗaga bonshet ɗinta guda biyu da suka rage mata masu tsafta. La, wannan kamfai ne ko fatari? Yadda Rahila ta yi tambaya nesa Zainab dariya tare da faɗin bonshet sunansa. To, to, Shi ma ɗin a ƙasan tufa ake sakawa ko? Kamar dai kamfai ko? A'a, haka nan shi ake sawa. Kuma kyau yake yi sosai, musamman idan aka saka da ɗaya riga kamar wannan. Da ya magana tana nuna ɗaya shuɗiyar rigarta. Ya da na rahila har rawa yake, da na ta fara sakar zuci, jin Zainab ta furta ina ma birni kike, da na sa kin ga rayuwa. Wannan dajin ma ina mutum zai saka. Za ki iya mana, Rahila ta katse ta cikin farin ciki. Zan iya me? Zainab ta tambaya da zuciya ɗaya. Sakawa, Wannan hanya ce mafi sauƙi da zaki tanzara Usman, don kuwa na lura yana matuƙar kishinki. Kishin wa, Allah ya sawaƙe, ta katse ta a fasace. Rahila na mai girgiza kai take cewa bayan kika gama cewa na taimake ki ki bar dajin nan ba? Zainab ta ce eh. To ki saurara da kyau ki ji ni. Mutum kamar Shehu, sai fa kin masa bita da ƙulli dukan kabarin kishiya. Ni ba zan ce miki ga hanya ɗaya da zan iya taimaka miki ba. Matuƙar ba surkulla za mu yi ba. Usman ko babu surkullan da zai ci shi. ko sirikina ya buga ya bar shi. Wani sirikin naki, bakin ce ya rasu ba? Zaina ta tambaya cikin rashin fahimta. Haka ya sa Rahila saurin gyara magana tata. Ina nufin kafin ya rasu. Eh, kafin ya rasu ɗin. To dai abin da nake nufi, za mu ta gwada ne ko Allah zai sa mu dace. Yanzu ki fara da wannan shawarar da zan baki. Ki saka wannan ki tafi har fadar shehu. Na san matukar manya suka ganki da wannan shiga, dole Usman ya ji kunya da kishi. Kin ga ai dole ya mayar da ke gun iyayenki. Zainab na mai tunanin ya aka wannan zance bai zo mata batun da, da amsa ma Rahila da to. An jima zan zo in je in wanke miki. Rahila ta faɗi, sannan ta fice tana barin Zainab da auno kala azabar da za ta yi ma Usman idan har ta samu ta isa gida. Ita kuwa Rahila tunanin yadda za ta isar wa mijinta da wannan kyakkyawan labari take, idan ta san halin Usman, duk haƙurin shi matuƙar aka kai shi bango, yakan yanke hukunci mai tsauri. Ko shakka babu idan har haƙata ta cimma ruwa ya kori Zainab, mijinta ya samu nama har gida. Tsabka me ta zai yi, ko ba komai sa ɗan farfaɗo. Bayan fitowar Rahila har yake ke tambayar ta dalilin daɗewarta a bukkar, tare da mata kashedin ba dai baki ta saki tana wa kaɗa zance da Hausa ba. In haka ne to ta kuka da kanta. Cikin nuna ƙyanƙyami ta ce, Tir, Allah wadaran naka ya lalace, ina ni ina kaɗa mara daraja kamar wannan. Hansai ta jinjina kai ta ce, Gwara dai, babu ruwanki da ita. Zainab ko bayan Raliya ta fita, sai ta aikata shawarar da ta bata. Shuɗiyar riga ɗamammiya ta sa, tare da ɗin ɗinta shi ma shuɗi. komai ya fito zanzan duk da ramar da ta yi. Dan mitsitsin mayafi ɗaya daga cikin na doguwar rigarta ta ɗaura, dan shi kaɗai ya rage mata, sauran duk ta yi kashi a kai. Cikin annashuwa abin da take shirin yi ta sa kai ta fito. Ai ba hansai da sauran jama'ar gida ba, hatta hila da ta bata shawara sai da ta buɗe baki cikin al'ajabi. Yadda kowa ke kalanta sa Zainab shaka irin shiga da ta yi a karo na farko. Matan sun yi tsid, inda masu yara suke ƙoƙarin rufe idanun yaransu gudun karsa ga tsiraici. mata da yara kenan suka shiga ɗimuwa saboda shigar da ta yi to ina ga maza matasa da dattijai da ke zaune a fadar shehu lallai babu marasa daraja kamar wanga kaɗo cewar rahila cikin ranta tana mai adara Allah ya sa Zainab ta tabbata ballagaza da taka har fada ganin Zainab ta ɗauki kafa tinkis tinkis tana shirin fita iyalle da ta kasa juriya ta sha gabanta cikin tsawa tana furta wa iya billah ina zaki fita haka tsirara wannan wani irin rashin daraja ne Tafa hannu Zainab take jin Hausa raɗau a bakin iyalle, wacce ɗimuwar ganin Zainab ya sa ta manta ta yi wa Zainab magana da Hausa. Ikon Allah, da ki in yi Hausa shine kika yi min kunnan uwar shegu? Sai a sannan daga iyalle har sauran matan gidan suka ankare da su da bakan da iyalle tai Cikin wayan cewa tana mai so sakiya ta karya harshe ta koma fulatanci. Haka ne bata Zainab rai. Ba tare da ta yi la'akari da shekarun iyalle ba, ta furta uwar ki zani. Na san kin ji wannan ma. Kuka iyalle ta sa tana mai tafa hannu. yanda sauran matan gidan suka shiga bata baki. Rahila ce mai riƙo hansai, wacce take ƙoƙarin damƙo Zainab da niyyar bata kashi. Cikin wannan hali ta sa kai ta fice daga gidan. Kamar yadda shiga Zainab ya girgiza ahalin gidan Shehu, haka ma sauran jama'a ragar, musamman maza. Domin ko shiga irin ta Zainab, ko da wasa ba su taɓa ganin irin ta ba. Dan a wajensu ba ta da maraba da tsirara. Babban abin da yake jin hankalin jama'a ragan kuwa jikin Zainab ne. Don kuwa rigar Shehu kab babu mai irin shi. Yawancin yara mata da sun fara kirgen dangi, mama ya ɗan tasa a kirjinsa ake musu aure. Haka kuma maman baya zuwa ko ina, daga san haihu ɗaya biyu sun shayar, sai ya zube sharaf. dan haka asalin rigar, daga wanda nasu ya ɗan fara tasawa, haka kuma duk an musu baiko, sai na matan aure da ya zama slippers. Wasu matasa da suka kasa hakuri suka bita a baya, Zainab kuwa bata fasa na farfa da Shehu ba. Bello wanda ya baro fadar kenan da ni ya kai sako gidan Shehu, shi ya fara ganinta. Ganin haka ba shiri ya juya da sauri, domin yi wa Usman gargaɗin masifar da take don faro shi. Cikin tashin hankali Usman ya bar fadar, abin ku da dogo, nan da nan ya cimma Zainab tun ma kafin ta ƙarasa fadar. Ganin yadda ya tunkaro ta kamar zakin da ya shekara ɗari bai ci abinci ba, ya sanya matasan nan juya da sauri, ya yi ta kanta sai da gabanta ya faɗi. Amma hakan bai sa ta fasa tunkararsa ba. Wata irin da ya wa hannunta, har sai da ta saki ƙara. Bai kula ba, haka kuma bai iya dubanta ba, wurin abin da zai iya aikatawa a nan baina jama'a. matuƙar bai danne zuciyar shi ba ya so majanta kamar leda ba tare da ya ce mata ofan ba doya da ta so ta tarje ta ƙibinsa abin ya gagara tana ji tana gani haka suka wuce sashen shehu da sauran bukoki zainab na wage-wage cikin neman ɗoki amma ganin yadda kowa ke ɗauke kai sanadiyar fushin shehu ya sa zainab saduda tana jiran tsammani ganin ya kutsa da ita dokar daji ya sa zainab farin ciki hakanta ya cimma ruwa usman ya yi fushi gashi nan zai fitar da ita hanya Wata ɓoyayyar buka da take hange ne ya sa murna ta koma ciki, musamman da ta ga sun nufi bukar bilhaƙi. Cikin ƙoƙarin ƙwata kanta Zainab take faɗin dilla malam ni ka sake ni, ka sake ni, ina kake jana? Idan Usman ya tanka Zainab, to dutse ma ya tanka mata. Buka ce ƙwallon ƙwal sai garken shanu, wanda tsaya faɗa adadinsu ma ɓata lokaci ne. Daga ɗaya gefen kuwa 'yar ƙaramar gona ce, sai kuma bishiyun kayan marmari da suka haɗa da mangwaro, lemon tsami, ayaba, fasa dabur, da dai sauransu. Maimakon ƙofar karar da ta saba gani, ƙofar garwa ce a jikin buka. Wadda duka ɗaya Usman ya mata daga faɗarsa ta buɗe. Yana mai jan Zainab suka shige bukar, sannan ya sake ta ta faɗa ƙasa. Jiyowa ya jawo ƙofar ya rufe ta hanyar sanya mukuli da kwaɗo ya datse. Cikin faɗuwar gaba Zainab take duban ƙofar, kafin daga bisani ta bi bukar da kallo. Bukar na da girma sosai, don ta fi ma bukar shehu girma kaɗan. Amma idan aka ɗauke tabarmar kaba da ke shimfiɗa a tsakar ɗakin, babu komai a ciki da sauri zainab ta tashi tana mai faɗin daga kana nan uban me zaka da usman ya juyo ya sanya ta ta zuke zancen nata idanun ta cikin nasa da suka yi jajir kamar garwashin wuta zainab ta ja da baya a hankali tana mai faɗin usman hannu biyu ya sa ya cire rawanin da ke kansa karo na farko da ya bayyana mata fuskar shi hakan ya sa zainab riƙe numfashinta ta sha ji ana cewa kyawu kamar mutum shi ya kansa ko kuwa a ce kyawu kamar aljan ba ta taɓa gazgata akwai irin wannan kyan ba sai a yau lokaci guda usman ya rikide mata ya kuma mata kamar balarabe ta san usman fari ne haka nan kuma ko ina ta ga manyan idanunsa da kuma bakin gashin gira da na idanunsa za ta gane usman din ne haka kuma tun asali ba ta rena tsayin hancinsa ba bakin lallausa gashin da ya taho tun daga kansa ya bi layin saje haka kuma ya sauka ta bakinsa yana mai zagaye bakin ya ƙara ƙawata fuskar shi ta zace duk duniya babu gemu da saje da zai kai na su mijin halitta kyau ashe ba a banza ba usman yake ɓoye fuskar shi ganin Usman ya sa hannu ya cire rigar jikin shi, yayin da fafaɗan sa wanda ke rufar rub da lallausan gashi ya bayyana, ga kuma ƙwanjin nan da ke duka hannayensa, ya sa Zainab ja da baya. Yanayin ɓacin ran da yake ciki, wanda ya haɗu da kyawunsa ya mayar da shi kamar hatsabibi mai hatsabibin kyau. Usman, me kake yi? Cewar Zainab cikin rawar murya tana mai fitar da idanu. Haƙinki zan baki abu. Na ga kin fara fita hayyacinki har kina fitowa tsirara ne mana. cewar Usman yayin da ya nufo ta yana kokarin kwance ta zuge. Gana haka Zainab ta fara ja da baya tana faɗin, "Kar ka zo kusa da ni, wallahi kar ka zo kusa da ni." Da na haɗa jiki da kai gara na haɗa da kare, "Kar ka zo." Ina, da ni ya kai mata makura. Ta yi saurin gociya tana kokarin atta a na kare, Usman ya cafko ta. Sai ga su duka a ƙasa tana ihu, yayin da take kokarin kai masa duka da ya Usman ko bai fasa haɗa jikinsu ba, yayin da ya sa hannu ɗaya riƙe duka hannayenta biyu cikin nuna mata ƙarfi. doya da ta so kwatar kanta abin ya gagara tun tana zagi da tsinuwa ganin da gaske usman din yake haƙƙin nasa yake ƙoƙarin karɓa har ya kai ga raba ta da tabar jikinta sai ta shiga haɗa da Allah faɗi take dan Allah Usman karka min haka dan Allah Usman dan Allah san baya hayyacinsa bari ya san abin da Zainab ke faɗi har sai da ya karɓi haƙƙin nasa Zainab ta tabbata matarsa ta sunna cike da mamakin kasancewarta budurwa yake duk da lalacewarta da nuna tsiraici ba kamar tsohuwar matar shi gwai ba yanzu shine namiji na farko da ya fara sanin Zainab a matsayinta na ƴa mace. Abin da yake nanata a cikin ransa kenan, yayin da yake jin zuciyarsa cikin wani irin yanayi da tun da ya zo duniya bai taɓa jin irinsa ba. A hankali kai kallonsa gare ta a karo na farko don bayan da iya sakinta. In ban da ajiyar zuciya babu abin da take. Hawa yake fita daga lamsassun idanunta. Takan yi wasa da komai amma ban da budurcinta. Ta yi tattalinsa duk da takan ji kunya kasancewa ta budurwa dusan da abokan hulɗa da suka sako ta a gaba da tsokana. sa har yanzu bata da 'yancin kanta. Haka kuma an so kokarin raba ta da shi, ba so ɗaya ba ba so biyu ba, amma Allah na ba ta nasarar tsallakewa sai yau. Babban takaicinta shi ne, a rasa wanda zai aikata mata hakan sai Usman. Don Allah don annabi ka raba ni da raina, kamar yadda ka raba ni da martabata. Don Allah ka kashe ni, idan baka kashe ni ba ni zan kashe kaina. Yana mai duban ta ya ce ba zan kashe ki ba abu, ba kuma za ki kashe kanki ba sai kin haifa min yaro ko yarinya. Bayan nan sai ki duk abin da kike so da rayuwarki. Allah ya isa da hankali na ba zan taɓa haihuwa da ba gida ce kamar ka ba da na san rana irin ta yau za ta zo rana da ƙazami irin ka zai mun fyaɗe da ban adana kai na ba cewar Zainab cikin tsananin tsanar Usman bata wuce ba ta ƙara da ka cuce ni ka lalata min rayuwa na tsane ka na tsane ka cikin nuna halin ko in kula Usman ya tashi ya shirya tsaf duk da har cikin zuciya sai ke jin zafin kukan Zainab yana gama shirya ya sa makulli ya buɗe kofar ya fita har zai fita sai kuma ya tsaya yana kallonta ta wutsiyar ido kafin ya ce na gane daraja ki bata kai ki zauna a cikin ahalina ba don haka daga yau wajen zaman ki kenan Allah ya isa mugu a zalimi har wani ahali gare ka yanda kamun Allah ya maka cewar Zainab afsace ji take kamar ta sheke Usman har sai ta ga ya daina numfashi tana jin yadda ya sa kwado daga waje kulle dakin doye da ta so da samu makami a ɗakin rasawa tai ma ce kawai tilo guda ɗaya tana nan haɗe da kai da gwiwa ta fashe da kuka kamar ranta zai fita. Usman kuwa da fita shi kogin da ya bi ta yankin gidan gona ya nufa, da ke dama an killace wajen ne musamman saboda shehu, da ke ruwan kogin ba tsayayye ba ne, mai tafiya ne, ciki yawan kanshi har da na tsarki, sannan ya koma cikin ragar shehu. Don shiga sarahila ke zuba ido ko za ta ga Zainab, Dan kuwa matukar Usman ya mai da ita ba tare da tanko ya danƙe ta ba, ba ƙaramar asara za su yi ba. Sauran jama'a gidan kuwa farin cikin ganin Usman shi kaɗai ya dawo su yi, a tunaninsa ya sallami Zainab sun huta. sai ya shiga ya haɗe kayan Zainab kaf cikin akwati. Sannan ya kira iyalai ce idan tana da sabbin kayan saƙi na sayarwa, ta bashi zai siya. Cike da mamakin wacce zai siyawa, iyalai ta ɗauko kayan saƙi har biyu ta bashi. Nan ta bashi labarin zagin da Zainab ta yi mata. Ya ba ta haƙuri tare da mata alƙawarin hakan ba za ta ƙara faruwa ba, don kuwa ya yi wa tafkar hanci. Can gidan gonarsa Zainab za ta zauna ita kaɗai. Iyalai ta amsa da to hakan ma ya yi, do da har cikin ranta ba hakan ta so ba. Shi ya ɗauki akwatin Zainab da kansa ba tare da ya bari an ɗaukar masa ba, ya koma gidan gona. Inda ya bar ta nan ya tada ta zaune, ba ta ko motsa ba. Ganin shi da akwati ga kuma kayan saƙi a hannun shi, ta zuba masa jajayen manyan idanunta ba tare da ta tanka masa ba. Shi ma ɗin tunda suka haɗa idanu ya ɗauke kai tare da ajiye akwatin gefe guda, ya ɗaura kayan a kai sannan ya fice. Jim kaɗan ya dawo, yana duban ta ce ta shiki wanka. Zainab ta yi masa banza, hakan ya sa ƙara faɗin wankan tsarki nake nufi. lokacin sallah na gabatowa zainab ta ki kula shi sai ido kawai da ya ga haka sai ya ficewarsa nan cikin gidan gona ya ta kai kawo ya rasa abin da yake masa daɗi Dan ko fada ya kasa komawa tunanin zainab da halin da take ciki ya adabi rayuwarsa fata yake allah ya sa bai ji mata rauni ba Dan bai taɓa kallon zainab a matsayin budurwa ba ba don komai ba sai dan ɗabi'unta da kuma yadda ta kaya tsakaninsa da tsohuwar matarsa cangwai da ya kasa hakuri sai ya koma iyalle kunya da nauyinta ya aje a gefe ya tambaye ta ya sike wa macen da ta kai budurcin ta ɗakin miji jan haka iya ta san ta faru ta ƙare an yi wa mai dami ɗaya sata kaɗa dai zama ma yanzu ta fara kenan Nan ta shaida masa cewa lalle ya kamata ta kama ruwa da ruwan ɗumi ko da ba za ta yi wanka da shi ba haka kuma za a bata abinci mai kyau da nama tare da kunu ta sha mai zafi shi wannan tukuici ne na musamman ya ce sa aka aika masa gidan gona yana mai adar Allah ya sa su wanye lafiya da abu sai da ya tabbatar ya bar wa iyala dukkanin abin da za ta bukata domin wa Zainab girkin tukuici sannan ya sake koma gida da kansa ya haɗa murhu ya ɗora ruwan zafi ya samu wani bokiti da kuma wata garwa mai faɗi ya aje a kewaye wanda bai da maraba da gidan shehu dan shi ma ɗin babu masai sai da ya ji ruwan ya yi zafi ya zuba a cikin bokitin da garwa ya sarka yadda Zainab za ta ji daɗi sannan ya koma bukka ta da ta zaune inda ya barta ganin ya nufo ta bai sa ta motsa ba sai da ta ga ya sunkume ta ta rufe shi da zagi da tsinuwa tana mai kai masa doka. san bai kula ta ba haka ya kai ta har kewaye da kayanta da komai aje ta a cikin garwar ruwan ta kuma ta rika fantsalo masa hakan ya sa gaban rigarsa ya jike ba dai ina gudun kada in kai ki kogi wani ya gane min ke ba wallahi da can zan kai ki na ga ƙarshen taurin kunne cewar usman yana mai ƙara mayar da zainab cikin garwa wacce har lokacin yunkurin tashi take hannayensa biyu ya sa a kafaɗarta yayin da yake daɗa zaunar da ita a cikin ruwan allah ya isa mugu a zalimi ba zan yi wankan ba jikinka konawa jikina Ke mallaki na ce, haka Allah ya tsara. Shi yasa duk lalacewarki baki ba da ki ga wani ba. Tas ta dauke shi da mari. Maimakon ta tunzura shi sai ma ya sakar mata murmushi. Yayin da ya saki ta yana faɗin ko iya bata taɓa kai hannunta ta ba abu. Amma na miki uzuri. Domin yau kin bani abin da ban taba tsammanin zan samu daga gare ki ba. Duk da ta karfi na karɓa. Amma haka ma na gode. Allah ya miki albarka. Allah ya isa. Zainab ta sake katse shi cikin kuka da ihu. hakan ya sa Usman ficewa yana mata dariyar mugunta. Kai jama'a, na fuskanci Usman ya yi masoya a wannan labari, kuma ni ma ina ɗaya daga cikinsu, domin matakin da yake ɗauka shi ne fi dacewa da Zainab. Shin koya za a karke? Zainab za ta yi laushi? Za ta sadu da ta karɓi Usman? Ko kuwa za ta ci gaba da botsarewa? Ya za su wanye da tanko wanda yake da niyyar kidnapping ɗinta?